gobe. Daga muryar Amurka a Washington DC. Jama'a barka da warhaka shirin yau da gobe kuke sauraro daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a Washington DC akan mitoci 25,31 da kuma 41. Ana kuma iya kama mu a birnin Yamai na jamhuriyar Nijar a BOA Africa mita 200 zangon FM. sai kuma wasu tashoshin na zangon fm a jamhuriyar niger da suka hada da rediyo amfani sarauniya da kuma niya a can kuma sun kasar ghana kuma za a iya kama mu alfa rediyo za a kuma iya jin mu ta yanar gizo a hausa.com ko sashin hausa.com masu gabatarwa mahmud lalo tare da ni muhammad hafiz baballe To Hafiz kamar kowace ranar Talata shirin yau da gobe yana magana ne kan ilimi da fasaha inda a yau ma 16 ga watan yuli na shekarar 2019 za mu kammala mu na makonni biyu da suka gabata akan dawo da darasin tarihi cikin manhajar ilimi na ƙasa. To shi menene muhimmancin ilimin tarihi? shi ilimin tarihi kai shi za ka iya abubuwa da yawa za ka iya aikin bincike za ka iya zama consultant na binciken abubuwa fannoni iri-iri za ka iya harkar mulki ba ma'aikatar a najeriya da ba za ka je kai aiki ba ko ma'aikata ce Haka yake Mahmud idan masu sauraro ba su manta ba a sati biyu da suka gabata ne muka fara tattauna akan wannan maudu'i musamman ma magana akan muhimmancin shi darasin ilimin tarihi. To dangane da haka ne wakilin sashen Hausa na murya Amurka Babangida Jibril ya haɗa mana rahoto a kai kuma abokin aikinmu Yusuf Aliyu Harande ya yi mana hira da wani ƙwararre a fannin tarihi. so Mahmud da farko bari mu je ga wakilin sashen Hausa baban gida Jibril domin mu ji abin da ya shirya mana. shi ma da yake tsokaci game da wannan mataki da gwamnatin ta dauka dr bashir yankuzo masanin tarihin lissafi da kuma islama ya bayyana mani cewa wannan mataki da gwamnatin ta dauka zai taimaka matuƙa gaya domin inganta zamantakewa tsakanin al'ummar najeriya baki daya to ya cikakken suna malam a to alhamdulillah na farko dai duk abun da ya shafi policy wato tsari da za a tsara don tafiyar da al'umma da yawa yakan zo ne sanadiyar abin da yake a ƙasa abin da aka gani a ƙasa la'alla daga can baya abin da aka gani a ƙasa shine ana iya ɗaukan wannan tarihi a kimsa shi a cikin wani wato wani bangare na karantawa Bayan an kashe tarihin kwata-kwata ne amma sai aka cuccusa su a cikin wasu wato kama abin ake ce masu subjects haka kamar civic education to yanzu dalili ya nuna cewa gwamnati ta lura cewa wannan ba zai gamsar ba ga a ce ɗalibai sun samu fahimtar tarihin nan in ba an ware shi ya zama yana matsayin kansa bane kuma wannan shine gaskiyar magana domin duk mutumin da bai san cikakken tarihinsa ba to da wuya ya iya gudanar da wani abin ci gabansa idan muka kalli akwai national policy on education wato tsarin da a kansa ne ma kansa ilimi gaba ɗaya ɗoro a kai to ya ɗoro a kai ne akan ana magana akan philosophy wato aƙida ta ita kanta najeriya ne to idan mutum bai san aƙidar da najeriya ta gino a kai ba su waye suka yi ma fafutuka har kasar ta sami yancin kanta sannan ya suka tafiyar da abubuwan yau da kullum da sauransu har zuwa inda yake to wannan zai iya haifar da matsaloli da yawa shi yasa a yanzu ba abin mamaki bane ka samu ɗaliban makarantu da daman gaske ba su san tarihin kasar da kyau ba to shi zai sa in wasu matsaloli sun taso sai su ɗauki abin su wuce gona da iri amma wanda suka san tarihin su suka san inda suka taso da yadda kasar ta ginu da yadda ma tarihin duniya yake da wasu abubuwa da dama to za ka ga cewa abubuwa za su ya wato ainihin daidaita saboda haka wannan tsari ne gaskiyar magana ne dai a iya fahimta ta da hangena tsari ne wanda ya dace kwarai yaran mu su tashi da fahimta tarihi sosai kuma a aje shi a matsayin wato ainihin bangaren karantarwa na musamman wanda za a mayar da hankali a kai fiye da a ce an cakuda shi a cikin wasu harkokin karantarwar da kila ba za a fahimta sosai ba inda za ka fahimci mahimmancin tarihi ta mu a nan jami'a wanda ga jami'ar kimiyya ce da ko kuma abin da ya shafi kere-kere akwai akwai wani bangare na karantarwa wanda ni na karantar da daga cikin abin da ke karantarwa da ake ce ma history and philosophy of science mathematics and technology wato tarihi da aƙida wanda ya shafi wato kimiyya da lissafi da kuma kere-kere a cikin nan mukan koma baya wurin karantar da wannan ga nuna ma ɗalibai abin da shafi tarihin waɗanda suka ba da gudunmuwa wurin kawo kimiyya da fasaha da sauransu sannan da irin abubuwan gudunmuwar da wurare daban-daban suka yi a nan za ka ga yara sai su fahimci cewa ashe kimiyya da fasahar nan ma ba wani abu ne wanda turawa ne suka mallaka a wani abu ne da yake gudunmuwa ce ta al'ummu daban-daban akwai gudunmuwan girkawa a ciki akwai gudunmuwan indiyawa a ciki akwai gudunmuwan mutanen china akwai gudunmuwan musulmi a ciki to duk muna karantar da waɗannan kaga ɗalibi sai ya fahimci cewa akwai wani tarihi wanda abin da yake karatu aka ya ginu to ita kanta najeriya da kuma abin da al'umma suke gina aka idan ɗalibai ba su fahimci wannan tarihin su ba tarihin ƙasarsu tarihin abubuwa da dama to ana iya samun matsaloli daban-daban saboda haka ina ganin yunkuri ne mai muhimmancin gaske a ce an samu history wato tarihi a karantar da ɗalibai kuma su fahimci wannan kwarai da gaske to a can ba bayan wato sakamakon dakatar da koyar da wannan darasi da aka yi an fuskanci matsaloli da ya zamanto kamar fadace-fadace tsakanin al'ummi daban-daban na kasar nan har ma wasu ke danganta wannan rigingimu da rashin sanin tarihi ka yadda da wannan hasashe ai eh, kwarai ga shi yasa ai na fara ma nuna cewa mutane ya zaka ga waɗanda ba san inda aka taso ba to yanzu da wani abu ya tashi kawai sai ga sun bai da shi wani abu gaskiya ne yanzu ga wanda ya san tarihin misali yakin biyafara ya san tarihin da kyau ya san me ya haddasar da yakin ya aka yi aka yakin ya aka yi aka kammala yakin ya aka yi ma aka tsayar da yakin su waye suka wahala a yakin su waye suka ci riban yakin mm. sannan me ya kai har aka ga cewa a dai sulhunta da taho kasa daya mm. ga wanda ya san wannan tarihi da faruwan wannan yakin da abin da aka yi a yakin da yadda aka zauna a yakin mm. to an taso ana maganan irin dawo da wannan abin za ka ga ya ja hankalin mutane to amma wasu ba sani ba wanda bai sani ba shi gani ke kawai kamar abin wasa yana kallon fina-finai yana ganin da ake wasu abubuwa zai ɗauka a za iya wannan saboda haka in aka ce fitintunun da ke cikin kasan nan misali akan ko suna ganin a raba ƙasa wasu suna ganin yi waɗancan ma ba 'yan ƙasar ba ne waɗansu suna ganin a waɗancan su ke kawo matsaloli a ƙasar to wannan tabbas ba za a iya raba shi da wato alaka da wannan wato ainihin rashin sanin tarihin yadda wato ainihin ƙasar nan ta biyu ba kuma yanzu aka ga matasan da yawanci su ne dai muryar ƙasa din domin su ne za su faɗi abin da kasa ke ana maganar social media mm. su ne za su yi ta yada abubuwan da ke faruwa to in suna sanar da tarihi to hatta abin da za su yada za su dinga wato ainihin taka tsaye akai amma ba su san tarihi ba ba su san inda aka taso ba to komai na iya faruwa saboda haka gaskiya ne wannan yaƙe-yaƙe da tashin tashin tashin tashina da sauransu ba zai rasa alaka da wannan ba in aka kalli yanda wato ainihin mulkin ƙasar na aka karbi mulki da yadda aka yi gwagwarmaya har aka samu wato ainihin wato rijin rijin daban-daban yan da arewacin najeriya ta taso da kudancin najeriya da irin shugabanninsu da abin da suka tarihi na nuna mana cewa kamar shi saddau na misali a nan bangaren arewa ai kaga akwai abubuwan da ake nuna cewa an yunkurin a jawo shi ne a gwamnatin tariya gaba daya mm. amma sai ya game ya zamuna a inda nan gefen nasa yake a wato ainihin arewacin najeriya tasirin su zai fi ana gana ta fawa balewa suna can su kuma yana nan kaga hangen nesa da tunanin abin nan to in suna ganin za su fahimci irin wannan tarihin za a ga ashe ba sai mun ta rigima sai na je gwamnatin tarayya ba a'a kana iya zama kansala a anguwanka ka haifar da wani tasiri a anguwanka wanda da za ka je kana minista ba kila ba za ka samu wannan tasirin saboda haka gaskiyar magana wato rashin fahimtar tarihi ba zai sa alaka da wato waɗannan tashin tashina da kuma rashin tsayawa a abu a hankali domin wato ainihin samun natija ba. Duk da wannan kokari da gwamnati ta yi da kuma yadda kuke kallon wani mahimmancin wannan darasi na tarihi akwai wanda ke ganin bai da mahimmanci har ma idan ya kama a karanta a jami'a suna gudun irin karanta wannan kwas ko kuma karatu wani shawara gare ka ko sako wato abin da ke kawo mutane su guji kwas a jami'a ko su gaji wani karatu a jami'a yawanci yana da alaka da rashin samun aiki ne idan mutum zai je ya karanta abu ya zo bai samu aikin yi ba ya karanta abu babu wani abin da zai aikata abin da ya karanta da yawa zai guje shi amma idan abin da zai karanta zai ga inda zai aiwatar da shi zai ga inda za a amfana zai je karatu hmm. saboda haka yayin da aka haifar da yanayin da waɗanda za su karanta wannan bangare na karatu za su yi aiki kuma za a ga tasirin aikin su to kakkai mamaki a ta gudu ana zuwa neman a so a karanta wannan saboda haka abin da ke kan gwamnati yawanci hmm. kan abin da ya shafi kwasa-kwasai na karatu hmm. shine duk kwas ɗin da ake son al'umma ta fuskanta to a samun ma wannan kwas ɗin aiki shi yasa mun sha magana akan misali a makarantun da aka kashe dinnan su teachers colleges a misali makarantun da ake karantar da malamai wanda za su fahimci karantarwa da yadda za su karantar da abubuwa daban-daban wannan yakan taimaka a samu malamai ƙwararru to sai ya zama cewa waɗannan wurare aka nuna ba su da tasiri to kaga sai kowa ya zama malami Ba ka samun ƙwararren wanda yake ya taso ta hanyar sanin ya kamata a kan karantar wanda abin da ya kamata a karantar to sai saboda haka abin da ya sa mutane ke gudun in ma a ce karatun history din ne bai rasa alaka da wannan ina za su yi aiki bayan sun kammala karatu in akwai inda za su yi aiki bayan sun kammala karatu na tabbatar maka za a samu jama'a kwarai daga gaske su je su karanta sau da yawa dai iyaye da su kansu ɗaliban na shakku ko kuma fargaba game da ɗaukan nazari da ya shafi tarihi ana ganin kwas ne ko kuma manhaja ce da ba za ta haifarwa ɗaliban wani ci gaba a rayuwarsu ba kowane shawara dr salahuddin muhammad zai bayar ga iyaye da kuma ɗalibai ta wannan fuska? To wannan kuskure ne iyaye suke yi. wayansu iyaye na gansu na san wani a mu. shi ya ce dole dole yaron shi zai je karanta medicine mm. eh aikin likita eh. yaron kuma bai zai iya ba so bai da wannan kwarkwalwan mm. bayan da yana ta matsa ma yaron in yaron ya kai ss1 ss2 sai a yi demoting din shi mm. ya kasa zuwa ss3 mm. sai wana wanda ke abokin sai ce a'a kai abin da kake fa kuskure kake yi mm. wannan yaron ba zai iya wannan karatun ba ka kai shi teknika wallahi ya kai shi teknika bayan da yaron da ya yi shekara daya a teknika duk free da ke gidansu da ba su aiki yaron na ya gyara su yanzu da nake gaya maka yaron nan injiniya ne electrical engineer ka gani kuskure ne iyaye suke yi su de gaya ma yaran su yi hankali su duba abin da suke so su yi sai su taimake su amma cewa wani dole abin da nake so ka karanta gashi na ni ma na da ita ita eh, dota dina da take junior secondary school tana da kyau a english literature da sauransu har na ce mata a ina ga zan samu lawyer a gida kenan tana zuwa ss sai sai ta canza ta science take yi yanzu tana jami'a tana karanta biochemistry kuma ita ta ce medicine take so hmm. nace to Allah Allah ya ko yanzu ma tana expecting admission eh, to in na tilasta mata cewa ta je ta karanta lo kuma rayanta bai je wajen ba wahala za ta yi mm. wahala za ta yi mm. saboda haka ina jan na iyaye na kiransu don allah don annabi kada su matsa ma yaran su cewa dole dole ga abun da ya kamata su yi su bar yaran hanyar karatu daban ne mm. in za ka sa yaron ka sana za ka iya sa shi a kowane sana da kasa kake so amma maganan karatu fa ba kai za ka yi ma yaro ba yaro zai yi ma kansa saboda haka a bar yara su duba abun da za su iya yi su shiga wannan fannin amma saboda dan aboki na ya karanta ya zama doctor ko kuma ya zama loya ni ma yaro na ko yarinya na teje te wannan bai taso ba kowa Allah ya ba kowa hanyar da zai zai ci abincinsa saboda haka mu iyaye mu kula da wannan maganan sosai kuma allah ya taimaki yaran mu dukansu yanzu dai abin jira a gani shine ko wannan mataki da gwamnatin ta dauka zai taimaka wajen dinge barakar da ke tsakanin al'ummar najeriya walau na bangaranci ko yare ko kuma addini To jama'a har yanzu dai ana tare ne da sashen wasu namurar Amurka a cikin shirin yau da gobe yanzu kuma ga hira abokin aikinmu Yusuf Aliyu Harande da Farfesa Mansur Ibrahim muktar daga Jami'ar Yusuf Mai Tamasile a Kano. Ilimin tarihi abu ne mai mahimmanci kwarai da gaske idan muka yi la'akari cewa kowanne abu na rayuwa da ya shafi ɗan adam yana da tarihinsa kuma yana cikin tarihi. Duk abin da al'umma take yi abubuwan da suke samarta abubuwan da take yi canje-canje da suke aukuwa cikin al'umma da yadda take toho da yadda take canjawa da yadda take bunƙasa da yadda ma har ta kawo ta zama yanzu wannan shi tarihi yake nazari a kai kuma su ɗalibai abin da ake koyar musu wannan abubuwan da suka shafi rayuwa da faruwarta da canja wata da tohonta da ta da lalurorin da suka same ta da yadda jama'a suke maganin lalurorin nan su ake koya wa ɗalibai a sakandare da makarantun kanun sakandare da jami'a da kuma jami'a har ma waɗanda suke yin digiri na gaba da na jami'a. To ɗaya daga cikin mahimmancin tarihi shine yara za su taso da sanin asalinsu da tushensu za kuma su sami cikakken bayani a kan menene bambancin al'adarsu da tsarin rayuwarsu da yadda suka sami kansu da na wasu yadda yake kowane yaro zai san tushensa zai san asalinsa zai san kuma yaya yanzu ta faru yaya ta faro na biyu larurori na rayuwa ya aka yi suka kasance suka zama yadda kuma da can waɗanne matsaloli ne ya aka yi aka yi maganinsu wannan shine abu na biyu na mahimmancin tarihi abu na uku na mahimmancin tarihi shine yaro ma zai san su zai san addininsa don shi kansa addini tarihi ne akwai tarihi cikakke a cikin in ka duba duk abubuwan nan da al'umma suke yi addini ne noma ne kira ne jima ne mulki ne da masu kansu makarantun yadda suka taso suke canja da sauransu duka suna cikin tarihi waɗannan abubuwan su ake koyawa ɗalibai a sakandare da kuma gaba da sakandare to abu na hudu shine duk wanda zai nazari na tarihi to yana cikin bincike ko rubutu duk wanda zai nazarin tarihi za a ga cewa tarihi koyaushe yana tare da harkokin da suka sashi bincike ko karatu ko rubutu za a ga waɗanda suka yi tarihi mutane ne wanda aka san su wajen ƙoƙarin su tabbatar da yanda abubuwa suke shine bincike sun san yadda za su je su nemo asalin abu yaya yake da dangantakarsa da sauransu da abin nan kuma suna koyon yadda ake rubutu kuma shi ɗan sakandare abin da ake so shine ya yi fito da tukira ya zama yana da ilimi na nazari na abubuwa analysis nazarin abubuwa da yanda zai rubuta shi da yanda zai gabatar da shi ga al'umma yanda yake kuma zai karanta abu ya fahimta sannan kuma zai rubutu zai iya rubuta abin da ya gani ko abin da ya binciko ko abin da yake cikinsa saboda haka tarihi koyar da shi a sakandare yana koya yara abubuwa da yawa za su san asalin su za su san tushen su za su san isa suka bambanta da wannan kabila ko da wancan harshe ko da wancan addini za su san tushen addinin su za su san yadda rayuwarsu ta kasance za su san me yasa ake wannan tsari na mulki za su san yaya tattalin arzikin ƙasa ya zamo yadda yake za kuma su iya duba wata matsala su iya binciko ta kuma su sharhi a kai kuma za su taso da tunani ilimi na tunani nasu zai karu da yadda za su yi magana da yadda za su yi rubutu da sauransu. To ana iya cewa farfesa ita gwamnatin tarayya da ta cire wannan a can kwanakin baya ta fahimci cewar shi bangaren tarihi bayi da wani tasiri ne ga ilimin yara koko tana ganin cewar idan yaro ya karanci tarihi ba zai iya zama wani abu bane shi yasa ta cire shi. 'a ni tunanina ba haka bane. Na farko ba gwamnati za mu ga laifinta ba illa mutanen da suke gwamnati ne ba su san mahimmancin tarihi ba waɗanda suka sa aka cire ba gwamnati za mu soka ba waɗanda suka sa aka cire na farko abin da ya dame su ita kanta ma gwamnati shine ya za a samu ci gaba kuma sun fi ganin cewa ci gaba zai fi samuwa idan an koyar da fannoni na ilimin kimiyya da fasaha science and technology hankali ta biya tafi a nan ya za a kera kaza ya za a kafa masana'anta kaza ya za a kera jirgin sama da motoci da su wannan na'urori da sauransu to wannan ilimin tasowarsa shi sa wasu suke gani da kuma su wanda suke wannan ilimin suka zama wasu a gwamnati shi sa suke ganin cewa duk sauran abubuwa ilimin addini ne ilimin tarihi ne ilimin harshe ne suna da ilimin al'ada suna ganin ba su da wani amfani kamar ba za su kawo ci gaba ba ba sa ganin al'ada a cewa ita ce rushin al'umma ita ce kuma tushen ci gaba wannan kere-kere da abubuwa da suke ganin kasashen turai sun yi fice a su suna ganin ilimin da zai kawo wannan shi ne ya kamata a sa a gaba shi sa duk suke ganin waɗanda wannan ilimin ba shi da wani amfani sa suka ce a cire tarihi daga wannan manhaja a canja shi da wasu abubuwa kuma tunda ana koyar da wannan ilimi na social studies kawai a sa wasu abubuwan tarihi a cikin social studies a rinka koyar da shi to wannan kuskure ne babba don su ita gwamnati ta sani cewa tushen abubuwa tarihi ne da al'adu shine tushe na rayuwa kuma al'ada koyar da al'ada ko tarihi ko abin nan ba yana nufin mutum zai zama kidahuni wanda yake ba shi da tunanin ci gaba ba ba haka bane in ka duba waɗanda suka yi yaƙi na mulkin kai da rigimin nan na ƙasashen kudancin afirka south africa liberation movement ina da sauransu da wanda suka yaƙi mulkin kai ma da sauransu za a ga waɗanda suka tarihi duk inda kake ganin ana fice wajen kawo canji su ne a gaba to abu na biyu watakila akwai lokacin da suka shiga hancin gwamnatoci na soja za a ga yawancin su an kakkame su an ɗaɗɗaure su da sauransu za ka ga cewa tun daga sannan ne ma aka fara ja baya daga koyar da ilimin tarihi a makarantu za ka ga an ce malaman jami'a suna koyar da abin da ba shi ake biyan su koyar ba ko lokacin da zaria malaman zaria su marigayi da turisu bala usman su madubba tukul da sauransu suka azalzala gwamnatocin soja musamman wajen kawo canje-canje da suka yi na staff nan da sauransu. To tun daga sannan za ga aka gwamnati ta fara ja da baya daga sa waɗannan abubuwa a gaba ta sa ilimin kimiyya da fasaha a gaba. Amma cire shi daga manhaja ta makarantu ne na ganin laifin wasu ne wanda yake bisan muhimmancin su ba a gwamnatin su ne suka yi haka sauran wanda suke gwamnati bisan ba su da harka da waɗannan abubuwa mutane wanda suke ma'aikatar ilimi su ne za a ga laifinsu Farfesa ana iya cewa yanzu akwai waɗansu 'yan Najeriya ko ku waɗansu fitattu waɗanda suka yi karatu ko kuma suka karanci fannin tarihi kuma suka zo suka zama wani abu a faɗin duniya? Ga gwamnan mu tarihi ai akwai mutane da yawa wanda yake gasunan su profesa sule bello za ka gani gasunan profesoshi da yawa a jami'o'i kuma wasu su fice ma a aikin gwamnati akwai mutane da yawa za ga sun bi aikin gwamnati sun zama permanent secretary shi ilimin tarihi in kai shi za ka iya abubuwa da yawa za ka iya aikin bincike za ka iya zama a cikin consultant na binciken abubuwa fannoni iri-iri na rayuwa za ka iya harkar mulki za ka iya harkar wajen adana takardu na tarihi ko library wajen ɗakunan karatu ba inda ba za ka shiga tsarin mulki da ba ma'aikatar a najeriya da ba za ka je kai aiki ba ko ce ma'aikata ce za ka iya zuwa za ka iya aiki na administration a wannan wuri da sunan da yawa. To a takaice a farfesa ko kuma a gurguje zan ce farfesa wani irin kira kake da shi ga matasa musamman don su hazaƙa ko kuma su tashi tsaye wajen neman ilimi da ya shafi ɓangaren tarihi. To, ina kiran matasa musamman na nan ɓangaren na nan nahiya. Kar su a musu tsakiya ba ruwa. Kana gani da yadda aka taso maganar wannan riga cewa jihohi ba za su ba da gurare a kafa rigage na fulani ba kana gani yadda ake magana cewa ɗan arewa ya yi kaza ɗan kaza za a danne kaza za a yi kaza za a yi kaza to idan muka tsaya ba mu bi tarihi ba za a yi mana tsakiyar da ba ruwa da rana ba su misali a arewacin najeriya ba inda yake babu grazer reserve tun daga wajen alif ɗari tara da arba'in da biyar kuma suna nan akwai taswirar su da girman su da faɗin su da inda suke ban san na kudu ba amma duk arewa ko ina akwai birgirga duk wata jiha da ta ce kar a kafa waɗannan dama ta akwai su mutanen mu ne manoma suka cinye kuma da can duk inda burtali yake misali ita ce hanya ta zuwa ta ciniki za a je gwanja za a je nan niger duniya conference za a tafi sahara har arewacin afirka ayarinmu da suke zuwa cinikayya duk inda ake ciniki a nahiyar afirka kafin zuwan turawa ta wannan burtalin shine haihu wannan burtalin da an cinye shi in ba ka bi tarihi ba ba ka iya fito da wannan ba magana emirates shi ma wanda yanzu an raba kano kashi kashi an yi sarakuna in aka bi tarihi duk irin abin da yana nan ko ne za ka duba tsarin dimokuraɗiyya ɗin nan ɓannar da take yi da menene ko menene da yadda za a sarrafa rayuwa da yadda za a kyautata al'umma da yadda za a rushe rashin gaskiya da sauransu duk wanda ya bi tarihi zai bi wannan zai ga gaskiyar yadda abubuwa su kuma mutum zai fi kare kansa da addininsa al'adarsa da rayuwarsa a yau idan ya bi salsalar tarihi zai ga cewa waɗanda suke maganar cewa islamization da menene da sauransu zai ga cewa suna magana ne bisa da jahilci daular sokoto ta fi girman kasar najeriya gaba daya ta fi kusan ɗaya da rabin najeriya mara talatin da uku take da shi da sauransu tsarin mulkin a dubo shi mana tarihi yana nan da sauransu saboda haka mu san kanmu in muna son mu san kanmu mu shiga tarihi in muna son mu raya al'adunmu da addinin mu mu daɗa bunƙasa shi mu bi tarihi in muna son mu kare kanmu daga munafince-munafince na abokan zama mu bi tarihi in muna son mu haɗa kanmu mu bi tarihi shi ne kowa zai san gidansu shi ne kowa zai san kansa shi ne kowa zai san me ya kamata ya yi tarihi zai nuna mana me ya kamata mu yanzu me ya kamata mu yi nan gaba a tsarin rayuwa ko a abubuwan da muke so yi. so mahmud kaji yadda profesa ya yi fashin baki eh, haka dangane da mahimmancin <laughs> tarihi ba eh, kaga shi ilimin tarihi na san dai kai ma kayi a ko ban sani ba yi a makarantar sakandare eh, to ban yi ilimin tarihi ba da yake ka san bangaren kimiyya na karanta kimiyya haka to lallai ni na yi kuma akwai batutuwa da dama da suka shafi za ka san tarihi kan abin da shafi dauloli kamar irin su daular kanam daular benin hmm. tarihin hausawa yarbawa da dangantakar hausawa da wasu sarakuna ko dauloli irin su mm. sarki tsode mm. na <laughs> yankin nufawa kenan a can jihar Niger da ke Najeriya. Mm. da yadda musulunci ya shigo afirka da najeriya da yadda kiristanci ya shigo afirka da najeriya duk wannan batutuwa ne wanda idan aka basu aka ce an cire wannan darasi ana wa tunanin na ga kaman za a tauye wa ko matasa ko kuma ɗalibai musamman 'yan baya wanda suke abubuwa kenan eh mm. duk da cewa dai ba a san su a fahimtar su da yasa suka ɗauki wannan mataki ba. Mm, to amma mahmud naji ya taɓo wasu muhimman abubuwa da ya ce ilimin tarihi suna yi musamman wajen mm. inganta mutane za su san cewa daga ina suka taso mm. sannan zai taimaka wajen su kan shi kan shi ilimin da suke yi ya kai ga waɗannan abubuwa da izan ya nuna muhimmancin yau eh kamar dai da na faɗa ɗin kaga mm. za ka san asalinka mm. in menene tarihin inda wata al'umma ko wani lamari na yaƙi ko wani ci gaba a fannoni da dama ba ma kawai da tarihi ba har da fannin kimiyya kamar yadda aka faɗa a cikin bayani da abubuwa da suka shafi kai har wasanni ma na ƙwallon kafa akwai tarihi a ciki binciken za a yi akwai fitaccen 'yan kwallo a fannoni daban-daban na wasanni na kwallon kwando na kwallon kafa kwallon raga kai shi tarihi ya taba komai ba balle sannan da akwai wani mm. abu da nake so kai mana shari'a kai eh. akan akan ah, da masu magana na farko da suka yi magana akan shi kansa tarihin ya mm. kamata cewa ko kuma in ce yadda ɗalibai ya kamata a basu dama su karanta abin da suke eh, so. lallai ni ma hankali na ya karkata ga wannan batu na mahimmancin bari ɗalibai su dinga zaben abin da suke so mm. musamman ma iyaye kada su daga cusa ra'ayin cewa sai ƴaƴansu sun karanci wani fanni na karatu. Mm. To Mahmud mun gode. lokaci eh. To Mahmud mun gode masu sauraro muna matukar godiya da haka muka kawo ƙarshen shirin namu na yau gaba ɗayansa mun gode.